Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz baballa ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. yau litinin 25 ga watan satumba na shekarar 2023 kafin ku ji da muke tafa da su ga isha da kanin labarai. To Hafiz daga karshe shugaba Emmanuel Macron ya ce Faransa za ta janye jakadanta daga jamhuriyar niger Wasu hare-haren sama biyu da rasha ta kai yankin Harson da ke kudancin Ukraine ya yi sanadiyar kashe mutane uku tare da jikata wasu da dama. sannan wasu 'yan bindiga sanye da kayan yaki sun kashe wani dan sandan wato wata kabilar albania a birnin kosovo sannan sun farma wata daɗaɗɗiyar majami'a lamarin da ya daɗa ta'azzara tashin hankali tsakanin wasu ɓangarori biyu masu hamayya da juna a baya a lokacin yaƙi. tsakanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu ji tsokacin da wasu 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama suka yi kan kalaman da tsohon shugaban ƙasar Nijar ya na kira ga ƙungiyar ECOWAS da ta a hankali wajen warware dambarwar siyasar ƙasar. Yadda ake shi ne a yi komi cikin lumana a warware don saboda rikici bai gyara komi bayan nan za a ji cewa ministan yaɗa labaran najeriya ya bayyana irin matakan da shugaba ahmad bola tinubu yake ɗauka kan cire tallafin mai a ƙasar dan wannan lokacin ne na matsi da ake ciki kuma dalilin haka ne kamar da muka magana a baya ya sa aka kawo wannan tallafi na kudade. kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya da sarfil hashim gumal ya shirya kuma zai gabatar inda ya duba batun daukar ma'aikatan bogi amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya to ga labaran duniya. Gwamnan yankin kudancin Ukraine Alexandra Prakujin ya ba da rahoton mutuwar mutum biyu sannan kuma wasu da dama sun jikkata a wasu har haren jiragen sama da rasha ta kai a harsan da ke kudancin kasar a jiya lahadi ya ce dakarun rasha sun farma mazauna birnin barsley inda suka kashe wata mata tare da jikata wasu mutane uku cikinsu har da wani jami'in 'yan sanda wani harin sama na daban a garin loveview kuma ya wato a garin loveview kuma ya kashe wani dattijo mai shekaru 67 a duniya a cewar prakujin al'ummomin biyu suna sashen ukraine ne na yankin harson wanda ke gabar yamma na kogin nipro dama can rasha kan kai hare-haren jiragen sama a birane da ƙauyuka da suka hada da birnin na harson daga can tsallaken kogin shugaban kasar faransa emmanuel macron jiya lahadi ya ce faransa na gab da janye jakadanta daga jamhuriyar niger sannan a cikin watanni na biyu kuma za ta janye sojojinta biyu bayan juyin mulkin da aka yi a wannan kasa na yammacin amurka wato afirka wanda ya kai ga hambare shugaban kasar mai ra'ayin faransa wannan sanarwar ta macron na nuna alamar faransa ta kawo ƙarshen turjiya da ta shafe watanni biyu tana yi biyo bayan wannan juyin mulkin wanda bai sa faransa ta janye jakadanta da ke yamai ba duk wada umarnin sojojin da suka yi juyin mulkin cewa ya tafi macron ya faɗa wata hira da kafar talabijin ta ƙasar faransa ba tare da yin cikakken bayani kan yadda tsarin zai kasance ba cewa faransa ta yanke shawarar janye jakadanta cikin wasu sa'o'i nan gaba mu zai fice ya koma faransa tare da wasu jami'an diflomasiyyar kasar hukumomin iran sun kama wasu mutane 28 masu alaka da kungiyar is saboda shirin kai wani hari a tehran a lokacin zagayowar zanga-zangar da aka yi a bara a cewar ma'aikatar tsaron kasar zanga-zangar ta barke ne bayan mutuwar matashiyar nan bakurdiyar iran mai shekaru 22 mahsa amini a hannun jami'an tsaro bayan da suka tsare ta kan zargin karya dokar jamhuriyar ta musulunci kan suturar mata ma'aikatar ta wallafa a shafinta na yanar gizo cewa a 'yan kwanakin nan da suka gabata da muke gudanar da ayyukan bai daya a tehran da albos da yankin da ke yankin yammacin azerbaijan an kai samame sansanoni da gidajen wasu 'yan ta'adda a kana an kama 'ya'yan kungiyar ta'addancin su 28 To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Nijar, a da ake cika watanni biyu da barkewar rikicin siyasa da ya biyo bayan juyin mulki da sojoji suka yi wa shugaba Muhammad Bazoum. tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isuhu ya bayyana fatan ganin shugabannin ECOWAS ko CDAO sun jingine dukkan wani shirin amfani da ƙarfin soja wajen warware wannan matsala. Yana minana ta cewa tattaunawa cikin ruwan sanyi ita kaɗai ce hanyar da za ta ba da damar samar da mafitar wannan dambarwa. Wakilin murya Amurka ya mai bar Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. ta hanyar wani sakon da ya kafa a shafin na x tsohon shugaban kasa isu muhammadu ya fara da bayyana abin da ya kira damuwarsa game da babban rikicin da nijar ta tsinci kanta saboda haka ya jaddada cewa tantaunawa ce kadai za ta ba da damar buɗe hanyar gaggauta maido da cikakkiyar demokradiyya kuma amfani da karfin sojan ketare wani abu ne da zai haddasa asarar ɗumbin rayukan mutane da haɓannata dukiyoyi masu tarin yawa lamarin da ka iya zama tushen barkewar tashin hankali mai ɗorewa irin wannan mataki babu inda ya taɓa haifar da alheri ga al'umma in ji shi shugaban kungiyar rodat mai kula da kare hakkin dan adam lawan sallautsa yabo ta yasa ya yaba da matsayin na tsohon shugaban ƙasa. mu a matsayinmu na masu kare dan adam ba mu san tashin hankali don saboda in an yi tashin hankali kenan walwala ta jama'a da incinsu da darajarsu duka zubewa za su su ta tahiyar da ake shine a yi komi cikin lumana a warware don saboda rikici bai gyara komi mun gode ma alhaji muhammadu isu wannan magana da ya yi ta latijo ta wanda ya san ciwon 'yan ƙasa a ci gaban sakonsa na kafar x shugaba isu muhammadu ya kara da cewa amfani da karfin soja mataki ne da ya zarce a kira shi kuskure sai dai a saka shi a sahun laifuka saboda haka ya ce yana fatan shugabannin kasashen sai da yawo za su yi aiki da dattakonsu don kaucewa aikata irin wannan laifi kiran na tsohon shugaban kasa ya matukar ɗauki hankulan jama'a musamman masu amfani da kafafen sada zumunta tsohon dan majalisar dokokin kasa na jam'iyyar pendes tarayya abdulmuni guzman na daga cikin masu jinjina masa saboda wannan yunkuri na neman kashe wutar rikici a cewar sa. shi ba zum da kansa ya san da idan wannan ta faru babu wani tabbacin cewa zai hita da rayuwar shi da shi da iyalinsa shi kuma muhammadu yusufu shugaba ne wanda ya yi imani da cewa in babu kasa babu komai duk babu abin da za a yi haka mai kamanar bazum shine wanda ke nema a warware wannan matsalan ba tare da an harba barushe ba wannan shine karo na biyu da tsohon shugaban nijar isu muhammadu ke bayyana matsayinsa a game da abubuwan da ke wakana a kasar bayan da soja suka ba da sanarwar juyin mulki a sakon farko da ya kafa a shafin sana x a ranar 30 ga watan yuli ya sanar cewa ya shiga yunkurin samar da hanyoyin warware kullum da ya sarke cikin ruwan sanyi ta yadda za a saki shugaba muhammad bazum a kuma mayar da shi kan kujerarsa sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. A gaida Sulamu Muni Barma da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Aisha ta da labaran duniya kashi na biyu. Wasu sabiyawa 'yan bindiga sanye da kayan yaki sun kashe wani ɗan sandan wata kabilar Albania a birnin Kosovo sannan suka farma wata daɗaɗɗiyar majami'a a Kosovo a kusa da kan iyakar Sabiya. Lamarin da ya sa aka yi barin wuta da ya yi sanadin mutuwar uku daga cikin maharan kana ya daɗa ta'azzara tashin hankali tsakanin ɓangarorin biyu da a baya suka yi hamayya da juna a lokacin yaƙi yayin da suke ƙoƙarin daidaita tsakaninsu. 'Yan sandan Kosovo sun kewaye banjas wani ƙauye da ke da ratar kilomita 55 arewa da babban birnin Kosovo inda majami'ar take. Kana an ci gaba da barin wutan a cewar Firaministan ƙasar Albin Kurti. Ministan cikin gidan Kosovo a ranar Asabar ya shaida cewa komai na tafiya daidai a yankin amma kuma bai ce ko 'yan bindigan sun bar wurin ba hukumar reshen daɗaɗɗiyar majami'ar ta sabiya da ke kosovo ta ce an kulle wani wurin ibada a makarantar koyar da addinin da ke banjask bayan da 'yan bindigan suka far musu wata tawagar masu ziyarar addini daga sabiya suna cikin wato wurin ibadan tare da wani pasto A ƙarshe a jiya Lahadi, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da manyan 'yan kasuwar Amurka da masu zuba jari a yayin wata ziyarar da ya kawo nan Amurka na tsawon mako guda, inda suka tattauna akan irin damarmakin kasuwanci da ke akwai a Ukraine. Zelensky ya ce 'yan kasuwar da suka hada da Michael Bloomberg, Larry Fink da Bill Ackman duk a shirye suke su zuba jari mai tsoka wajen ganin an sake farfado da Ukraine bayan yakin da wato bayan ta da rasha shugaban na ukraine wanda ya wallafa hotunan ganawar su a telegram ya ce 'yan kasuwan na amurka da masu zuba jarin sun tabbatar da shirinsu na zuba manyan jari a kasar mu da zarar yakin da ya kare sannan sun samu tabbacin tsaro. A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ministan yaɗa labarai a Najeriya Muhammad Idris Malagi ya ce gwamnati tana aiki ga dangadan domin rage wahalhalun da talaka suka shiga sakamakon janye tallafin mai da ta yi. ministan ya bayyana haka ne yayin tattaunawarsa da abokin aikinmu baba yakubu makeri a gefen babban taron majalisar ɗinkin duniya da aka kammala a ƙarshen mako to ko ce mafita da kuma matsayin gwamnati a yanzu kan kiraye-kiraye da jama'a ke yi tambayar kenan da baba yakubu makeri wa ministan To, gwamnati ta janye wannan daga ranar farko da shugaba Ahmed Bola Tinubu ya karbi mulki ya ce ba zai yiwu a ci gaba da wannan tallafi ba. Wasu mutane ne 'yan tsiraru su ne suke more wani al'amari 'yan talakawan Najeriya kuma suna cikin matsi. To shi yasa aka janye na farko kenan. Na biyu bayan an janye kuma an ɗauko matakai idan baka manta ba akwai tallafi na kuɗaɗe da kayayyakin abinci da gwamnati tarayya ta tura ba uh, gwamnatocin jihohi domin su ne ke tare da mutane an tura musu waɗannan uh, kuɗaɗe an tura musu kuma waɗannan uh, kayan abinci domin a samu sauƙin al'amari kuma gwamnati tana nan tana ta aiki matuka wajen gano yaya za a yi a ci gaba da taimaka ma talaka domin samu saukin wannan wannan abu akwai kuma bayanin da shugaban kasa yi na maganan samo bus bus wato wanda za a rika safara da su masu sauki saboda talaka su samu saukin wani al'amari shugaba ahmed bola tinubu kullum yana cewa lalle 'yan najeriya su ne a zuciyarsa baya jin daɗi yadda ake cikin wannan matsi na sakamakon janye wannan tallafi da aka yi amma na tabbatar maka shugaban kasa yana nan yana aiki da ministocinsa da gwamnoni domin kawo sauki ga wani al'amari in ka tuna kudaden da ake ta tarawa ana tara su ne domin a samu ayyuka mutane su samu ayyukan yi a gina asibitoci a gina makarantu a gyara tituna domin mutane su samu sauki in ba a cire wannan tallafin ba bai yiwuwa a samu wannan kudaden da za a yi wannan ayyuka da su kullum shugaba ahmed bola tinubu maganan talaka ne ke a zuciyarsa su wane ne wanda suka fi shan wuya saboda cire wannan tallafi da aka yi to kullum dare da rana aiki yake tukuru don neman yadda za a yi talaka ya samu saukin rayuwa domin saboda haka ne aka zaɓe shi baya bukatar ya ga cewa wai wani babban ma'aikaci ko kuma dan majalisa ko wani babban ma'aikacin gwamnati shine ke more ma harkar gwamnati talaka shine a tsakiya a zuciyar shugaba ahmed bola kuma kullum yana cewa ya san ana shan wannan wahala amma yana nan ana aiki tukuru a samu a samu maslaha dama ai sai dan sha wahala kaɗan sannan daɗi zai zo to dan wannan lokacin ne na matsi da ake ciki kuma dalilin haka ne kamar da muka magana a baya ya sa aka kawo wannan tallafi na kuɗaɗe da kuma kayayyakin abinci da aka tura ma gwamnoni a jihohi domin a taƙaita wannan matsala da talaka suke ciki to kana ganin nan da wani lokaci ne talaka zai fara gani a ƙasa zai gani a ƙasa a kwanan nan insha Allah a bi a hankali wani abu ne al'amari ne wanda in ya zo ba za a ce farar ɗaya rana guda an yanke shi ba amma ina tabbatar da cewa shugaba Ahmed Bola Tinubu kamar da na faɗi a baya yana nan yana aiki dare da rana kullun zancen da yake yi shine ya ya za a yi talaka ji daɗi in Allah da kuma haka za ta kai ga ruwa ake cewa Ministan yaɗa labaran Najeriya Muhammad Idris Malagi kenan a hirarsa da babu yakub Makeri. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA a akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum don bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za ku ji cewa rundunar 'yan sanda ta cafke wasu mutane takwas a babban asibitin tarayya na Kefi kan badakalar ɗaukan ma'aikatan bogi. ku biyo mu cikin shirin Suna na sarfil hashim gumel Sabon shirin zai sauka a kyaffa jihar Nasarawa don jin zargin wata badakalar zamba cikin aminci a babban asibitin gwamnatin tarayya da ke garin, wato Federal Medical Center kepi inda aka mankaɗo damfarar wasu masu neman aiki da wasu jami'ai suka yi wa alkawarin sama musu aikin da hakan ya ba su damar karɓe makudan kuɗaɗe a hannun mutanen har ma da shirya musu jarabawa da shirin fara biyan su albashi ba tare da sun shiga ofis ba babban shugaban asibitin wato chief medical director dr yahaya baba adamu ya yi matukar mamakin faro wannan al'amari a asibitin. sun daɗe suna yi sai sa duk mutane kullum sa ɗauka an ce ana ɗaukan aiki a muka asibiti ana ɗaukan aiki. kawai sai gashi Allah ya taso magana ya taso ana zaton wuta a makera kawai sai aka ganta kuma a masaka so abun ya fito daga police station maimakon a ce daga asibiti aka gano ta wani ne kai kara police station na gani da dukkan su so tun na ga tun da abun na hannun hukuma mu dan jira su mu ga me za su yi mu je mun fara investigation panel din mu a ciki mu kalle su tukunne mu tabbata mene police suke so su yi kagan sun mun ga za su kwanta da zancen ne sai mu shiga press ya'yan talakawa suna neman abin abin da za su yi kuma ba mutum da bai da komai wai kuma kuje kuna karban kuɗi wai za ku ba su aiki hmm? aiki kuma na bogi ba ma na gaskiya ba hmm? just unfortunate ma'aikacin asibitin ya yahaya shafale wanda ke da bayanan abubuwan da suka faru ya ba mu labarin nan bi da bi. To wallahi inda muka samu labari wannan maganan ya daɗe ana ta raɗe raɗi a kan shi. Duk inda ka zo sai ka ji ɗan uwa zai zo ya same ka ya ce maka ya zo yana son ganin ka ka zo sai ya ce maka wallahi abun da ya dame shi shine maganan aiki. Amma da ka fito ka ce mishi ai wannan abun ba a yin shi saboda aiki ba a ɗauka sai gwamnatin ta ba da dama. to gwamnati bata ba da daman daukan aiki ba kaga ba inda za a ce kawai asibiti ta zo ta yi gaban kanta ta ce za ta dauki ma'aikaci in ta dauki ma'aikacin nan ina za ta samu kuɗin da za ta biya shi saboda komin ana yin shi na ka'ida to amma mutum mutane ba su yadda sai su ce ai ana daukan aiki kuma mu mu ga inda ake dauka ba kuma su manyan nan muna tare da su amma ba mu gani ba saboda ni a karkashin md nake to amma ban ga inda aka kai lokacin da shi md za a gan shi ya bada aiki ba sai in ya samu approval daga sama an ba shi dama ya ɗauki aiki kafin ya ɗauki aiki to muna zaune ne kawai cikin wannan satin da muka shiga nan sai ga takarda sai ya zo daga polis akan cewan ai asibiti na bada aiki aka ce ba aiki sai aka zo da suna kawai sai suna ya zo muka ga sunan mutane kamar guda takwas police report suka kawo akan cewa suna neman wa'annan mutane daga area commander to daga nan aka zo aka kai su area commander daga area commander kuma kawai sai muka ji ce ai za a wuce da su lafiya saboda commissioner of police ya ji cewan ya samu sigina akan cewan ai su suna ba da aiki kuma ba aiki to ashe aiki ne na irin boge da ake faɗa shi ne ya fito yauwa ya shafa li faɗa mana waɗanne mutane takwas ɗin nan kamar su waye da waye ne eh mutane takwas ɗin nan na farko dai akwai head admin a ciki na biyu akwai pa ɗin shi na uku akwai second office ɗin shi wanda shi ne yake rike ya rike wurin da ake nufi kamar gwamnatin ta ɗauki mutum aiki za a ce sai an kai ka an maka IPs to shi ya rike wannan matsayin sai akwai wata kuma nurse ita kuma akwai kuma wani yaro shi kuma daga gefen ina accounting ne akwai yan accounting dai sun kai kamar guda biyu a ciki zuwa uku yawwa to eh, ya hmm. shafa ne ku kuma na san watakila ba za ku rasa binciken irin mutanen da abubuwan suka rutsa da su ba me kuka gano eh abun da muka gano kawai zaka ji mutum ya zo ya ce maka ai na ba da dubu ɗari takwas wani zai ce maka wallahi miliyan ɗaya ma da ɗari biyu na bayar inda su suke ta fitowa da maganan cewa sun biya ɗari takwas wannan ya ce maka ya biya dubu miliyan ɗaya wannan ya ce maka ya ba da miliyan ɗaya da ɗari biyu hmm. a kan za a bashi eh, eh, appointment ba kuma bai gani ba. Amma shafali wannan ya nuna irin ba mamaki kenan ko wasu ma'aikata da aka yi nasarar daukar su ta wannan hanyar ta ba da kuɗin kenan. gaskiyan magana ni ban ga wani ma'aikaci wanda ya shigo wurin nan ta hanyar kuɗin ba ai dalilin cewa ba su samun ne ba alam ya bulo yi. kaga eh. da sun samu aikin ba wani wanda zai ji to amma rashin ba kofan da za a iya sa su kuma ka karfi kudin su shi yasa har alam ya bulo mana daga wajen su waɗanda suka ba da kudin ne suka kai ƙara aka ɗau mataki ko ya kuka samu labarin yadda abu ya faru eh wanda suka ba da kuɗi ne shine suka kai kara saboda an sun ce an zo an yi musu capture ne tun a watan hudu da ya wuce sai suka ce musu za su iya samun albashinsu daga watan biyar aka zo watan biyar ba su gani ba sai suka ce su yi haƙuri watan shida aka zo watan shida ba su gani ba sai suka ce musu last shine zuwa august watan takwas suna jira su je an kira su ko su fara ganin albashi ba su gani ba to jin wannan maganan sai su ma fa suka tada nasu su kai kara. Mutanen shin wa'inda suke zaune a kefi ne kawai ko kuma daga masassa na na wasu jihohi? A'a waɗanda suke zaune a kefi akwai wa'inda suke zaune a kefi gaskiya akwai kuma wa'inda suke bayan kefi. Mutanen za su kai nawa ne a ganin ka. eh, akalla ba kasara ba an ce kuɗin da suka amsa a wurin mutane a gaskiya magana ana kurarin miliyan ɗari da wani abu saboda mm. mutane akalla ba kasara ba an ce sun dauko mutane kamar dubu mutum dubu za su sa aiki a asibiti ɗaya a asibiti ɗaya an ce sun karfi kuɗin mutane akalla sun kai mutane dubu ɗaya gaba ɗaya ma ma'aikatan asibitin nawa ne daga baki ɗaya ma'aikatan asibitin nan inda muke a yanzu akalla ba kasara ba za mu iya kai dubu biyar iya babban asibitin gwamnatin tarayya da ke kefe na da mutum dubu biyar ma'aikata? wallahi wallahi saboda gaskiya magana akwai mutane gaskiya To daga nan mun ji ta bakin shugaban ma'aikata na babban asibitin gwamnatin tarayyar da ke kefu jihar Nasarawa Alhaji Muhammad Habibu da ke tsakiyar zargin daukar ma'aikatan ta hanyar zamba. Ya ce an ba da belinsa amma za a neme shi nan gaba. Eh mu mun da muka neman dawo kuma wadda wadda dai suna da damuwa haka kaman ba su yan sanda suna na rike a wurin har yanzu magana dai na wurin yan sanda a port kwata a lafiya sai ke da biyu kuma fmc ma suna binciken magana ke sun daga maka matsaya na yanzu kamar na riga binciken magana kenan amma dai eh, eh, yanzu kai kanka an ba da belin ka eh, ba ba dai da an ce mun zo in self bail ne ko self recognition ne mm. eh haka aka ce mini in zo self recognition to ranar na zuwa bina washe gari an ce kai wasu mai na kai sun ce zuwa da sai da kwamfani kuma haka ne to za a neme ne amma wanda suke da hannu ko mu da ko mu da aka mace da sunan mu sunan su to su suna na police suna police detention kuma su shi di dubuti police na din sun ce za su ruta wa FMC ba za su saki wancan ba sai an ga wancan yaro to ban dai ban ga wasiƙan ba amma ni dai sun ce zuwa bina sai sai da recognition ne ko sai da ne suke cewa eh na gane wato dai don an san ka shi yasa aka ba da belinka su ma ya an san su a ba baki ba ne ai suna da iyayensu wasu suna zama a kebi duka su ma'aikata da laifin kamar da ni ma nake ai amma Muhammad Habibu wai ne wannan yaron da ba samu ba oh, wasu sunansa Peter Dare shi ma dan taban ne uban shi fasto ne a Malaraba ma ma'aikata ne na laifin da kage takardar nan mu yi fara faɗo ma ne Muhammad Habibu Na? Da kage takardar gayyatar nan me ka ɗauka me ka ɗauki abinda ake tuhumar ka da shi. Eh tuhuma ni ma da da suke ga mu wai an kira suna na na sa abin da ke faru ni ban san komai ba. To wancan da aka rike su akwai transaction evidence ai akwai transaction na kuɗi na transfer na malaysia da aka bibiya kuda kan ɗinsu su ma sun confess a statement ɗinsu ni ma haka na kai ba a kan suka ce kai duk na kai musu ban a kan rika kamar da suka umarce mu mu yi daga lokaci da zuwa lokaci sai ina wurin su. Alhaji Muhammad Habibu kana da kwarin gwiwa za ka iya kare kanka daga wannan zargi. Eh da kyau da kyau. Kana da eh, hujjoji ko kuma dai kana eh, dai ganin akwai wata kura da sai an yi tsayin daka kafin nan. Eh akwai mana ayyuka a cikin hujjojin da ba 'yan sandan da mafila sun fara gamsuwa da shi suka ce zo za neme ni. Da babu wani hujjoji mai kokwara yi waye da sun rike ni ma ko kuma da za su kai da kamata.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 To da a gaida Sarfil Hashim Gumel. Kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙo. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dajewa bisa tattalin neman sani kowanne. Shirin ilimi garkon ɗan adam shiri ne da ke nazari akan hanyoyin inganta ilimi musamman ma dai a kasashen Najeriya da Nijar da Ghana da Kamaru da Chadi da kuma sauran ƙasashen duniya. Sai ku kasance da muryar Amurka a ranakun Litinin a shirinmu na yamma domin sauraron shirin ilimi garkon ɗan adam wanda ni Babangin Cibrin kai. shirya da kuma gabatar. VOA duniya a tafin hannunku. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa daji. To madalla yanzu kuma sai labarai amma a takaice. A takaice gwamnan yankin kudancin Ukraine Alexandra Prokuzhin ya ba da rahoton mutuwar mutum biyu sannan kuma wasu da dama sun jikkata a wasu har-harin jiragen sama da Rasha ta kai a harsan da ke kudancin kasar a jiya Lahadi. Ya ce dakarun Rasha sun farma mazauna birnin Bursley inda suka kashe wata mata tare da jikata wasu mutane uku cikinsu har da wani jami'in 'yan sanda. Shugaban Faransa Emmanuel Macron jiya lahadi ya ce faransa na gab da janye jakadanta daga jamhuriyar nijar sannan a cikin watanni na biye za ta janye sojojinta a biyo bayan juyin mulkin da aka yi a kasar wanda take yammacin afirka wanda ya kai ga hambare shugaban kasar mai ra'ayin faransa wannan sanarwar ta makaranta na nuna alamar faransa ta kawo ƙarshen turjiya da ta shafe watanni biyu tana yi bayan wani juyin wato bayan wannan juyin mulkin wanda bai sa faransa ta janye jakadanta da ke yamai ba duk kuwa da umarnin sojojin da suka yi juyin mulkin cewa ya tafi hukumomin iran sun kama wasu mutane 28 masu alaka da kungiyar is saboda shirin kai wani hari a tehran a lokacin zagayowar zanga-zangar da aka yi a bara a cewar ma'aikatar tsaron kasar. zanga-zangar ta barke ne bayan mutuwar matashiyar nan bakurdiyar iran mai shekaru 22 mahsa amini a hannun jami'an tsaro bayan da suka tsare ta akan zargin karya dokar jamhuriyar ta musulunci kan suturar mata wasu sabiyawa 'yan bindiga sanye da kayan yaƙi sun kashe wani ɗan sanda ɗan wata kabilar albania a birnin kosovo sannan suka farma wata daɗaɗɗiyar majami'a a kosovo a kusa da kan iyakar sabiya lamarin da ya sa aka yi barin wuta da wato da ya yi sanadin mutuwar wato mutuwar uku daga cikin maharan kana iya daɗa ta'azzara tashin hankali tsakanin ɓangarorin biyu da a baya suka yi hamayya da juna a lokacin yaƙi yayin da suke ƙoƙarin daidaita tsakanin su A jiya Lahadi, shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya gana da manyan 'yan kasuwar amurka da masu zuba jari a yayin wata ziyarar da ya kawo nan amurka na tsawon mako guda to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi a misalin karfe 8 agogon najeriya niger kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji mun dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin aisha ma'azu da ta karanto labarai sai kuma dadi balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu da yanzu altayib alzubair ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc